alaikum. mu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku, Nasiru Sani zan gabatar. A yau wannan shiri zai ba da hankali ne a kan batun hasarar da manoma suka samu a yayin girbin kayayyakin da suka noma a Najeriya, wadda gwamnatin ƙasar ta ce, ya kai sama da naira tiriliyan uku a kowace shekara. Sashin Hausa na Radio France International ya yi tattaki zuwa jihar Kano a tarayyar Najeriya, inda muka gana da masu ruwa da tsaki a fannin, domin jin yadda ta kaya a wannan karo. Ado Hassan ya kasayi ne mataimakin sakatare janar na kungiyar manoman shinkafa ta ƙasa reshen jihar Kano. Ya kuma bayyana cewa an fi samun hasarar mafi girma ne a kan kayan lambu, amma hakan bai tsaya ɓangare guda ba domin hatsi ma ba a bar shi a baya ba. Magana ta asarar da manoma suke bayan sun gama wahalar ta noma kenan. wato hatsin ya ma samu ko amfanin ya ma samu amma kuma kafin a kai ga yadda za a more shi ko a ci ko a saida a samu a kudin shiga sai ka ga a yi asararsa abu ne wanda yake real wato abu ne wanda yake na gaske zahiri ne kuma yawancinsa an ba samun su ta bangaren kayan da suke abin da ake cewa kamar kayan rafi su suka fi saurin lalacewa timatiri irin su kankana irin su tattasai da makamantansu su albasa ana yin asara wannan bayan ka gama wahalar ka ta wata da watanni ka kashe kuɗi abin ya samu kuma sai ya zo a samu asararsa to ba su kaɗai ba ne ana yin asara tabbas irin abin da shafi harkar hasu masara da shinkafa da dawa da sauransu waɗancan na farko kayan rafi ana asarar ne saboda matsala ta watakila abin da ake cewa ba mu da ingantattun hanyoyin ajiye su ba mu da ingantattun hanyoyin wato yin dakonsu zuwa guri-guri ba mu da ingantattun hanyoyi na sarrafa su wannan abun guda uku su ne manya wanda suke kawo asara bayan ka gama shan wahalar ka akan harkokin da suka shafi kayan rafi ba ka dugun za ka aje tumatiri ko albasa yana bukatar gurin sanyi gurin iska kuma yana bukatar guri wanda yake da wadatacciyar wuta za ta sanya gurin wanda babu shi sannan su kuma ɗaya bangaren waɗancan kamar su shinkafa su masara yawancin asararsu da ake yi ita ce wajen girbi bayan ka gama ka zo girban shinkafa ko masara yawanci aiki muke na hannu aiki muke na hannu wanda in ka tashi wani lokacin gajiya ta sa wani yin aikin su suke maka yin aikin ya biya bukata sun yi abin ba su gama cashe shi ba su jefar da mafi yawancinsu a jiki wani lokacin almandana ta sa su ki domin su dawo daga baya su yi abin da ake cewa kale wani lokacin kuma ko kuma ce generally ma dama aikin hannu bai kai kamar na inji ba to matsalar wannan shi kuma abin da ake da ke cewa ne mechanization inda muna da injina wanda za su yi aikin watakila girbin abin da shashe shi to na tabbatar maka mafi yawancin kasan wannan asara da za a yi to ba za a yi ta ba kai ko yanzu in ka tafi gurin da ake nomi noman rani noman irin su shinkafa irin su alkama irin su dawon ma kuma masarar wanda ake amfani da yan kananan injin da muka fara samu yanzu za ka da manomi ya yi dai ninka kuɗin zai biya masu aikin hannu biyu ya biya mai inji ya yi masa saboda abin da ya samu ƙari akan wannan kayan da aka girma masa da injin to ya fi karfin abin da ya ƙari akan kuɗin abin masu aikin da ya biya a baya to kaga wannan hanyoyin guda biyu su ne manya-manyan hanyoyin da za a bi a ga an taimaka wanda hanyoyi ne wanda masu sauki idan gwamnati ta sa niyya magana samar da watakila guraren ajiye kayan waɗancan da suke saurin lalacewa kayan rafi gurin ajiyar sa ne ma zai ɗauki kuɗaɗe masu yawa da kuma hanyoyin dakonsu to sai kuma wannan ɓangaren injina ne wanda injinan nan gasu nan ƙananan injina ma wanda mutum ɗaya ko ƙungiyar mutum uku ko biyar su iya saye su je yi musu aiki wanda hukumar teniya za a iya su araba mutane kuwa haya Alhaji Yaro, shugaban sashen noma na ƙaramar hukumar Kura a jihar Kano, cewa yayi wannan iftila'in na da alaƙa kai tsaye da ɗumamar yanayi domin manoma sun yi amfani da dukkanin shawarwari da masana suka basu, amma ƙarancin ruwan ya haddasa musu wannan matsala. alhamdulillah shi aikin gona abu ne wanda ya dogara da ilahiya ta ubangiji allah ta'ala shi ne yake ruwan sama shi ke kaddara shi kuma ya dauke shi lokacin da yake so bayan matsaloli da manoma suka fuskanta na wahalolin corona da rashin tattalin arzikinsu ya kasa abubuwan sarrafa na aikin gonan nan da kama taki ne maganin kwaya da shoro sun yi musu wahala so wa'anda ma suka iya samu za su yalwata ana cikin harkar noman nan ruwa diri ana tafiya to sai ruwa yi season wanda yana iya ana iya kaddara shi ga dumama yanayi da ake faɗa. to wannan ya sa da yawa wasu daga bushewa abubuwan nan ya sa an samu asarar amfani wasu kuma ma sun yi shebe kamar nan mu kuma kura da ake zuwa ana yin shinkafa sai ka buga shinkafa sai ga ta ba iska kaga babu kwaya kenan wayannan abubuwa su ne kaɗan da abubuwan da suka jaza wa mutane bayan shawarwari da su hukumomi suke bayarwa musamman na cewa a yi amfani da irin rika wayanda suke yi da wuri gaskiya da manoma sun ɗauki wannan shawarar irin wannan yankewar ruwan so da dumamar yanayi da ba a samu wannan asara ba so da haka har yanzu da ke maka magana ko su abubuwan da suna gona ba doke su ba ana zaton za su nuna kuma babu ruwan gari ya riga ya bushe to akwai kafin wannan lokaci na noma akwai hukuma da ke kula da harkokin yanayi hukumar da ke hasashen yanayi kenan ta yi jan hankali dangane da ganin cewa manoma sun tabbata sun fara aikin gonakinsu da wuri-wuri saboda wayansu matsaloli shin a nan a wannan mataki na kira da wannan hukuma ta yi shin manoman sun iya ɗaukan wannan mataki na fara noman da wuri ko sun yi jinkiri irin kamar yadda ya kasa ba abin da ya gabata wato shi Allah shi ne mai zamani wayannan shawarwari da masana wanda Allah ne ba su ilimin da nasarin yadda yanayi zai sarrafu abu ne wanda kullum muna gaya manoma su rika amfani da shi saboda yan Allah ne ka zamani kuma aka ce maka ana sa ruwa insha allahu ruwa zai fara kaza zai ɗauke kaza ko Allah ne ya ba su ilimi na taurari sai sun haka ya kamata a ce manoma sun amfani da shi amma a wasu wuraren ko wasu wanda ba su amfani da wannan ba kaga za ka yi amfani da iri wanda yake ba zai dace da yanayin ba an ce maka damuna za ta zo ba daidai lokacin da ya dace ba so da haka irin da za ka shuka zai kwanaki kaza zuwa kaza so da ruwa damuna ku za ta yi lokaci kaza zuwa so in ka shuka iri wanda yake ya sha bambam na lokacin kaga ruwa zai dauke kai kuma kayan ka ba su nuna ba to gaskiya rashin daukan wasu daga cikin wannan shawarwarin da kuma bin matakai na na na na na kula da amfanin gonan sa iri a kan lokaci yin shuka a kan lokaci kula da kwari da shauransu musamman nan mu karamu karamar hukumar kura mun samu na iftila'i na wannan tsuntsayen sun zo mana akwai labatis kuma sun ci cinye amfani wannan kadara to ina ɗaya daga cikin abubuwan da suka ba aka samu na kaso a kan wannan tun alhamdulillah za a gane sai da shinkafa an samu gwargwado dai to amma ba kamar yadda aka sa rai ba ko wasu manoma da na zanta da su kan wannan iftila'in da manoma suka samu kansu kuma sun yi bayani kan irin hasarar da suka tafka tare kuma da bayyana wasu dalilan da suka kai ga wannan matsala. Ni sunana Jafara a dogon kore manomi a kalamar hukumar Bunkure Kano State. Ah, a gaskiya bana damuna bana sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. to amma kuma ta wani fannin za mu iya cewa alhamdulillah domin dai gaskiya ni noman da na a bana bai dai kai idda nake yi ba to amma hidan ce alhamdulillah amma yawancin yan uwana gaskiya sun samu kalubale wallahi na rashin ruwa ruwa bai kai ba wallahi talla yawancin amfanin ma gaskiya dai sai dai kawai a shiru to kuma gaskiya ina son don allah do na gwamnati ta umarci malaman gona da su rika wayar da kan manomanmu a nan karkara domin su rika kokari su yi amfani da iri mai yi da wuri domin rashin yin noma iri mai yi da wuri shi ke kawo matsala saboda damunar zamani ya zo ba kamar irin ta da ba ta ɗaukar dogon lokaci dandanan da nan da an yi ruwa sai a ga ruwa dandanan ya ɗauke wallahi ne muka fuskanta wannan matsaloli na asara sannan kuma wani kalubalen ma da yake da taso mana bayan mun yi wannan noma mun gama kuma sai lokacin da amfani kai sai ko muka kalubale da barayi lokacin da amfanin ka kai zaka yanke to ka shiga tayin hankali kenan ko ka rika zuwa gona kana kwana a jeji ko kuma kai sa mai gadi rika kulan maka dai domin wasu suna zuwa suna yanke maka suna buriya saboda haka duk Allah muna kira da gwamnati ko kwadon da suke da yawo a wannan abu taimaka mana su sa mana wasu tsiro mana ta hanyar da za mu yi maganin wannan matsaloli assalamu alaikum wa rahmatullah suna na da'u ma'az kure manomi ne ni a karamar hukumar kure da ke kano state ah, alhamdulillah damuna bana sai dai mace ina lillahi wa inna ilaihi raji'un dangane da ibtila'i da allah ya jarabe mu da shi na yankewar ruwa wanda gaskiya manoma sun tafka asara ba karama ba kuma nima na yi daga ciki wanda gaskiya a amfani na bai kai mana ba sai dai akwai ɗan kalubale kaɗan inda mun samu ibtila'i daga mahalicinmu wanda da abin da ya tsara haka za a yi amma akwai sakaci na manoma gaskiya ya kamata lallai mu dinga ɗaukar shawarwari da malaman gona suke bamu na yin iri da wuri yirin eh, da yake zuwa da wuri ma'ana wanda suke ce mana improve variety lalle ya kamata mu dinga duba wannan shawarwari da suke bamu da lokacin da ya kamata mu dinga shuka ba mu riƙe iri na tun kakanni da iyaye da kakanni mu ce dole shi za mu yi domin gaskiya bismillah kowa ya sani yanayi ya canza na zuwa ruwan da ɗaukewarsa kaga ya kamata lalle tun da zamani muke shiga ya kamata mu kanmu tunani da faɗa da ɗaukar abubuwan da malaman gwanon da suke gaya mana domin mu ya gujewa irin wannan asara da muka fada ciki wannan na ga insha Allah in mun yi wannan da yadda Allah Allah zai taimaka mana kuma za mu samu abin da ake da Allah na gode sunana awal haruna kuma ni manomi ne a nan karamar kuma kunkure wanda yake muna noma abubuwa daban-daban abinda ya kama shinkafa masara da raguwar abubuwa na so uh, an samu matsaloli irin na asara ta girbi a uh, wannan lokaci a wannan kaka ta gona a ta girbi shin kana ɗaya daga ciki eh gaskiya muna ɗaya daga ciki bayan ni abokan kuma na manoma domin wannan kalubale na wannan damuna ta wannan shekara abin da ke faruwa kamar yadda aka fara wannan noma farkon damuna wato ruwan bai tsaya kamar yadda ake so ba a ƙarshe kuma ruwa ya ɗauke to amma babban ƙalubale ko da allah ya sa ka samu amfani to wani kuma muhimmin abu da yake zuwa na ƙalubale a gare mu shine ɗauke ɗauken kayan amfanin gona idan ka yi shinkafa kana ganin cewar allah ya bar maka kai ka dace kuma 'yan uwa mutane waɗanda ba a san daga ina suka zo ba za su zo su zo su wato zuge maka shinkafar ko a yanke ta cikin dare a kwashe kamar waken soya shi ma za ka zo ka kare kayan ka kafin ya dan karasa bushewa kwana ɗaya biyu ka bige shi sai ka zo ka tarar cewa an yayi shi duk irin wa'annan abubuwa an fuskanci wannan kalubale ba a samu amfanin kamar yadda ya kamata ba sannan kuma ga sata an kwashe maka wannan matsala mana sai kwarai da gaskiya wannan shekara Oh, my God. daidai ne kowa a je gero da dawa kwallon zai noma daidai ne kowa a je gero da dawa wannan ya ɗebe takaici noma babba sana'a kowa ila ya bar A taimake bayan ka Allah. Eh, Allah ka yi amariyawa, noma babba sana'a. Taimaki bayan I'm a Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, can daure Najeriya ƙasan mu Allah ya ba da arzikin noma ƙasan nan mu noma gero mu noma dawa ga shinkafa ga gyaɗa ga auto ga muna noma ga masara kuma ga shinkafa ga acca kuma ga maiwa ga alikama muna bisa yadda lamura suka kasance na iftila'in asarar girbin ababen da manoma suka noma shugaban karamar hukumar bunkore esb abdulra'uf umar na dabo cewa ya rashin saukar ruwa da wuri da kuma ɗaukewarsa da wuri ya taka rawa haikan akan wannan matsala inda ya ƙara da cewa manoma sun yi amfani da dukkanin shawarwari da masana suka bayar amma hakan bai yi tasiri ba. magana ta gaskiya abin da ya faru wannan shekara shine cewar mun sami wato ruwan sama na farko dai bai zo da wuri ba kuma sannan ya dauke da wuri wannan shine makasudin da isa aka sami wato karancin wato amfani da a wannan shekara to baya ga wannan bayani da kai na daukewar ruwan sama da wuri dinnan Uh, ina kuma gabatun shawarwari da masana sukan bayar cewar musamman hukumar kula da hasashen yanayi da ta ce ya kamata manoma su yi noma da wuri sannan kuma su yi amfani da taki da iri irin na wuri din nan wadda za a samu irin abin da ake so shin baka ganin cewa akwai sakaci a wannan bangare ko eto eh, gaskiya ma babu saka cewa wannan bangaren domin magana ta gaskiya mata mu gaskiya yanzu suna da wato suna karɓar shawarwarin manoma yadda ya kamata a ah, irin da aka sa za ka cewa iri ne wanda suke tafiya daidai da yanayin wato ruwan da muke samu a wannan tsallaken mu dai wannan abu ne za mu ɗauka cewar abu ne irin allah ya kawo shi tunda ruwan sama dai irin mu ban mu da tasarrafinsa Allah ke kawo kuma ke dauke shi to shi ne da kawai dai a ke ganin abin da ya jawo wannan wato rashin samun amfanin gona mai yawa da a wannan shekara to baya ga wannan wani shiri kuke da shi a nan gaba da ta a damuna na gaba kenan na ganin cewa irin hakan bai sake faruwa to alhamdulillah za mu ci gaba da biya manoma shawara cewar a ci gaba da yin amfani da iri wato mai zuwa da wuri domin in allah ya sa ka samu iri mai zuwa da wuri to ko da allah ya sa ruwan bai kai lokacin da ake so ba to in allah ya yarda za a samu biyan bukata Kamar yadda wasu suka bayyana cewa asarar na da alaƙa da sauyin yanayi da kuma ƙaddara wacce ta riga fata. Ya kamata manoma su rika amfani da dukkanin shawarwarin da masana ke bayarwa a dukkanin kakar noma na damuna, tare da neman ilimin abin da ya kamata a yi. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara, musamman babban editan namu na RFI Bashir Ibrahim Idris, tare da mataimakinsa Abdulkarim Ibrahim Shikal, naku, Nasiru Sani, da na shirya. na kuma gabatar ke cewa bisalam.